to insha Allah ta'ala kai an ƙara tuna maka sannan kuma abin ya ƙara tsaya maka muna fatar limammai da malamai duka muna fata ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi a 'yan uwa musulmi yau watan musulunci yana takwas ko takwas ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa wani shekara 1440 wanda shi kuma lissahin turawa muna eh eh 29 ga watan ɗaya miladiya shekara da 2023 eh, muna fata Allah shi muna jagora yan uwa musulmi an bani in magana akan abin da ya shafi lokutan sallah wanda ke magana akan lokacin sallah magana ce yi muhimmanci kwarai da gaske saboda muhimmancin ita sallar kanta shi yasa lokacin ta yake da muhimmanci kwarai da gaske ba a yin sallah lokaci bai ba to kenan idan mutum na son yi magana akan sallah to ya fara sanin lokaci tuku shi yasa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi isra'i da mi'raji da shi ya je fada ubangiji ya gana da shi da daddare ya dawo da sahiya ta waye manzon Allah bai fara sallah ba sai da mala'ika ya zo daidai lokacin sallah a zuwa ita an ka fara ya zo ya mai sallah yadda aka yin ta da yake hadisin arwalla malamai sun ce bai inganta ba amma an ruwaito cewa mala'ika ya zo ya yi arwalla gaban manzon Allah to manzon Allah ya gani shi ma fiye yi sannan mala'ika ya zo shiga gaba ya yi sallah annabi sallah tare da shi aka yi azuhur lokacin la'asar ya yi mala'ika ya sake dawowa ya yi mai sallar la'asar magariba ta yi mala'ika ya sake dawowa ya yi misallar magariba sha'i ta yi mala'ika ya sake dawo har su bahi sai da an kai wani dukkan sallon sai da mala'ika ya zo ya gwada ma annabi da lokutan su ya taho lokacin sallah na shigowa mala'ika ya tahowa to kaga wannan ya gwada cewa kenan shi ke ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai fara sallah ba sai da aka gwada mai lokutan da kuma yadda aka yi don mi saboda kai kai da annabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nuna annabi annabi kada mu yadda mu yi sallar lokaci bai yi ba ko ba gaskiya ba to shi yasa yawa musu na dan matsayi na karmi almajiri na dan rubuta wasu yan wato yan takardu haka wanda ina sai in dogara gare su dan wato yan bayanai na in gama sai in tashi wanda insha Allah prof in yazo zai gyara abubuwan da suka gabata in Allah ya a farko ina son in magana akan wato al aslu fi as salawat asalin wato lokutan sallah shi shi lokacin sallah suna da asali ko bai da na biyu ina sai in magana akan wajabcin yin sallah cikin lokacinta da kuma hukuncin yin ta lokacinta bai yi ba da kuma jinkirta ta har lokacin da shi ta da take duk waɗanda abubuwa malamai sun riga sun san su sannan uku ina sayin bayani akan hukuncin dogara ga lokaci na zamani wanda wato turawa da masana na da eh, na yanzu suka zo da wasu tsare-tsare na wasu ga na'urori masu gwada mana lokaci yayi ko kana cikin ɗaki ko kana tahiya haka ɗaya za a yi ma kiran sallah a ce ma lokaci yayi shin yana inganta mu dogara gare su ko bai inganta sannan ina sai in magana akan kiran sallah da kuma Shiladan, dan in lokaci ya bani a ƙarshe kuma ina sai in ba da shawarwari ga 'yan uwana almajirai wanda ke su malamai da masu san da ka sai in faɗa insha Allah na farko asali a cikin lokutan sallah shi lokacin sallah lokacin sallah ya asalin shi tabbace shi cikin littafin Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da lokacin sallah a cikin alqur'ani insha Allah wa kadan kadan zan biyo in wada ayoyin da suke magana sallah ko wace daga cikin su sannan kuma lokacin sallah sun tabbata a sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai inganta sun tabbatar da lokacin sallah gabaki ɗayan su sannan malamai na furu'a dukkaninsu sun yi ijima'i akan lokutan sallah akwai su kai dukkanin musulmin duniya gabaki ɗaya sun yi ijima'i akan lokutan sallah na farko Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin Qur'ani mai tsalki suratul nisa'i subhanahu wata'ala ya faɗa Allah ranka ya Allah ya wani Allah ya saka da alkhairi jama'a kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin sofin nisa'i subhanahu wata'ala yace inna salata kanat alal na kitaban mawquta Allah madaukakin sarki yace lalle sallah ta kasance akan mu'minai kitaban wajibi mawqutan mai lokaci wannan fassara ɗaya daga cikin fassara malaman su suka yi suka wannan aya ke kitaban wadda an wajibi kamar yadda qur'ani ya ce kutiba alaikum siyam an wajibta azumi akan kenan kitaban sallah ta zama wajibi akan mu'minai amma mawqutan ko mai lokaci kenan wannan aya ta tabbatar da kenan sallah da lokacinta in mutun yi ta lokacinta bai ba to akwai matsala jama'a ko ba haka ba yace wa hadhihi al-aya tusbitu fardiyat turbit uh, fardiyat as-salah wa kawnaha muharram fi awqatiha uh, tufassiluha ayatun ukhra wa hiya kama yali wannan aya ta tabbatar da fallancin sallah da kuma kasancewarta an iyakanta lokutan ta wanda wasu ayoyi za su bayanin lokutan a takaice za mu je ga ayoyin suke magana akan lokacin sallah asuba ayoyin suke ishara zuwa ga lokacin asuba daga cikin su akwai inda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul isra'i subhanahu wata'ala yace wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda imam qatada yace qur'an al-fajr salatul fajr sallah asuba aka magana da qur'ani ya tabbatar da sallah asuba kowa ya riga ya santa wata aya kuma yace min qabl salatul fajr Wahina wa hina tad'una thiyabakum min az-zahirati inda Allah ka magana kan al'aura guda uku ya ce min qabli salatin fajiri, gabanin sallah al-fajr sallar asuba ke sannan bayan haka nasu gane wata ala ya ce, Wahina tusbihun fa Lahi, hina tumsuna wa hina tusbihun suratul rum subhanahu wata'ala ce tsalki ya tabbata ga Allah malamai suka ce ana yi son ku tsalkake Allah lokacin da kuke wayewar gari da kuma lokacin kuke marece malamai suka ce nan sallah asuba ita shine shine tasbihun lokacin kuke wayewar gari sannan bayan haka nan akwai wata aya ita ma da Allah madaukakin sarki yace wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi kai tasbihi da gode wa ubangijinka gabanin hitowar rana malaman tafsiri suka ce ana nihin sallah asuba aka son kai kenan da kuma ayar da Allah maɗaukakin sarki ce wa aqimis salat tarafayn nahar ku sai da sai da sallah jaffan yini guda biyu to shine an rubuto daga Imam Malik daga Ibn Habib suka ce as tarafun wa az zuhr wal-asr tarafun jaffai biyu ita as-subh ita da gehe guda az-zuhr da al-asr su da gehe guda kenan kun ga waɗanda ayoyin sun yi ishara zuwa ga mi zuwa ga lokacin lokacin zuwa ga asuba ita kanta sannan akwai ayoyin suka ishara zuwa ga lokacin azhur su kuma na daga cikin su inda Allah madaukakin sarki yace wa hina tuzhirun da kuma lokacin kuke shiga cikin garzajin zafin rana tuzhirun saboda azhira zahira ana nihin lokacin da take da zahi shi yasa annabi yace in tayi zahi kwarai a sanyaya kenan az-zuhur nan da aka dauko daga az-zahira ke hina tuzahirun kaga aya ta tabbatar da wannan da kuma inda tugawan ta Allah ya ce wa atmi za nahar sai da sallah sanyi ne to gefe guda su bahin gefe guda kuma azur da al'asar sannan bayan haka nan da Allah madaukakin sarki ya ce aqimis salata da duluki shamsi ka tsaye da sallah saboda karkatawar rana duluki shamsi ma suka ce ay mailuha karkatawa ta kinan lokacin zuhur kenan sannan bayan haka nan ‘yan uwa musulmi akwai ayon da ka magana akan sallar la'asar su ma ga sunan daga cikinsu Allah ya ce wa ashiyan fasu bi hannun hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa ashiyan malamai suka ce nan Abdullahi da Abbas yace wannan nuni ne akan sallar la'asar wato da yamma kenan da kuma Allah ta'ala da ya ce ɗarafayin nahar kamar wacin aya imamu malik ya tabbatar da la'asar na ciki ɗarafayin nahar ‘yan uwa musulmi sallar magariba ita ma akwai ayyana suka yi magana a kanta shi tun sunan inda aka faɗa malamai suka ce an ruwaito daga abu ɗan abbas ya ce sallar magariba tumsuna saboda ita aka yi wato lokacin da dare ya shigo sannan kuma ce ila gasakin laili cikin sokul isra'i shi ma gasakin laili aka ci sallan magariba ta shiga ciki magariba da isha'i wa zulafan min al-laili shi ma wannan aya malamai suka ce ina hasan al ya ce lokacin magariba da isha'i aka makana duk da yake akwai maganganun malamai da yawa amma dai wannan duk ishara ne zuwa ga lokutan sallah shi kuma lokacin sallar isha'i isha'i kanta ayoyi sun yi ishara zuwa gare ta da Allah maɗaukakin sarki ya yi magana ya ce wa min ba'ar salatul isha'i da kuma bayan sallar isha'i ka zake na isha'i akwai ta jama'a ina fatan mun fahimci wannan to dukkanin wa'annan ayoyin tun daga asubaha zuwa ga isha'i qur'ani ya tabbatar da sallolin lokutan hadisai na annabi Muhammad sallallahu sun na ambaci wanda daga cikin su hadisin jibrilu imamatu jibrilu wanda ke hadisi ne mashahuri wajen malamai wanda manzo eh, eh, wanda ya zo ya sauko da kai ne ya gwada ma annabi lokacin sallah da kuma yadda aka yi to yanzu ga wani hadisi shi ma wanda shi ma yana tabbatar da lokutan sallah ga baki ɗayansu. su hadisin jabir ibn abdullah ibn haram Allah ya kara masa yadda sabin annabi ne ce kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wurin annabi sasuma wata rana fa nazara ila al sai manzo Allah ya kallo zuwa ga wata lailatan wani dare ko kuma lailatul badri lokacin da wato wata ya cika haske ne manzo Allah ta da sabai ya kalli wata lokacin da cika haske ne fa qala sai annabi ya ce innakum satarawna rabbakum lalle ku za ku ga za ku ga ubangijinku kama tarawna hadal qamar kamar da kuke kallon wannan wata la tudamuna fi ru'yatihi ba kuma tsoma tsorin gani ne mu'mine za su ga Allah Allah ka sa cikin cikinsu saboda ka ba wa cewa wani ka tare min gurgusa min wurin ganin ubangiji cikin aljanna Allah ka sa mu ciki fa in tsadatun Allah tuglabu ala salati qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'alu in har za ku iya ya zan ba za a rinjaye ku ba akan yin sallah gabanin hitowar rana da kuma gabanin haɗuwar toku ku aikata jama'a idan aka tambe mu aka ce shin wace sallah ta ake gabanin hitowar rana sai mu ce mi sallah asuba wa qabla ghurubiha da kuma gabanin haɗuwar ta kaga wace wace rana kenan kaga la'asar kenan summa qara'a sannan annabi ya karanta musu subhanahu wata'ala ya sallallahu alaihi wa sallam qaulullahi ta'ala wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kai tasbihi da gode ma ubangiji kuma kai sallah gabanin hitowa rana kuma da gabanin haduwarta qala isma'il if'alu la la tafutannakum ku aikata kada ku bari wannan ya kuce muku ma'ana ku dinga samun sallah waɗanda lokaci kun gani duk wayannan ayoyin malamai sun kafa dalili akan cewa wayannan salloli ana magana sallah asuba da la'asar wanda ke suna cikin salon da aka sun mutum ya riƙe ƙwarai da sallar asuba sun san girmanta da matsayinta akwai hadisai da yawa da suka zo suka ce duk wanda ya sallar subahin cikin lokacinta to yana cikin amincin Allah yana cikin tsaro na Allah duk wanda ya taɓa ya taɓa mutunan da a cikin tsaro na Allah subahin ke sannan ita ma la'asar ana ganin ita ce a salatul wusta sallar mafi duk wanda ya batta kwatankwacin hasara ce kama wanda ya hasara iyali ne da ƴan uwa da dangi ga baki ɗaya, hasara da la'asar to ke nan waɗannan salolin salolin na masu ƙari ƙwarai da gaske bayan haka ƴan uwa musulmi ina sa in a gurgurji saboda akwai abin da ka sa in shi shine abin da ya shafi lokutan sallah malamai na furu'a musamman ya dauki da muka dauki maza mu malikiya duk mutumin da ya dibi al-mudawwatul kubra ta dan kasun babin sallah da ya kawo ga littafin magana akan sallah magana lokaci ya bude shi kuma yana bude lokaci sai ya bude akan lokacin sallah azhar duk wanda ya bude muktasar babin sallah yana budewa farko babin lokaci ya fara sannan duk wanda ibn muwadda malik mu wadda ta imamu malik shi ka cokam kana buɗe littafin ma karatu na harko babu lokutu da ka cimma babu lokutan sallah shi jima'a mai yasa malaman ga na furuwa suka farawa da lokaci cikin maganar sallah saboda in ba ka san lokaci ba ka ce kai yi sallawa cikin lokaci ba zama akwai matsala ko ba ku na'am saboda haka wa'annan ya gwada cewa malaman na addini su sun kula da lokaci shi na suka ba lokaci mahimmanci a fara da shi a fara budewa da shi wanda ke daga nan na za a iya in an gane lokaci a yi sallah cikin lokaci in ba a gane ba kuma to ana iya samu a yi sallah lokaci bai ba Allah maɗaukakin sarki ya yabi mutane masu kiyaye sallah cikin lokacinta Allah ta'ala ya ce allazina hum ala salatihim da'imuna wallazina hum ala salatihim yuhafizuna qala ibn mas'ud zalika ala mawaqitiha abdullahi dan mas'ud yace duk wanga yabo da Allah yayi waɗanda suke akan salatu masu dawwama ne da'imu na koyo shi sannan yuhafizuna masu kiyayewa ne yace sune waɗanda suke yin sallah akan lokacin ta sannan qur'ani Allah madaukakin sarki da yace fawailul musallina alladhina hum an salatihim sahuna malamai suka ce su ne waɗanda suka yin sallah ba cikin lokacin ba sai lokacin da ya haita masu zinkin sallah ga lokacin ta kenan kun gani can Allah ya yabe masu yin sallah cikin lokaci ya zargi masu yin sallah lokaci bai ba wata rana an annabi tambaya ayyul amali a ila Allah ya rasulullah shin wani irin aiki yake soyuwa ga Allah manzon Allah ya alaihi da ya buɗe baki sai ce "Asalatu ala waqtiha as ala waqtiha sallah akan lokacinta wata ruwaya ce "Asalatu fi awwali waqtiha sallah farkon lokacinta sannan wata ruwaya ke cewa "Asalatu fi awwali waqtiha "Asalatu ala ala waqtiha sallah akan lokacinta shine aiki mafifici wanda ya kamata musulmi kula da shi annabi sosu ma ya yi ya tsorata daga biyar wasu shugabanni ba su gane addini ba don nan ya kawo mutaba'atul umara'i ala ta'khir sala bin masu a kan jinkirta sallah alhamdulillah mu Allah ya taimake mu shugabanninmu mu wallahi su ma ka umurtan mu dan su suka shirya wanga a haduwar don saboda labari na kai muna na kai musu cewa ana wasu mutane suna yin sallar lokaci bai ba to kaga hakkin suna sauke a faɗa ma al'umma su jiya cewa ga lokacin da ya kamata a yi sallah in an kai ta lokacin ta bai ba jama'a akwai matsala ko babu to kaga tun da dai mutum musulmi na to dole shi yadda da abinda musulunci ya ci to nan ya ce manzo Allah ya tsoratar game da bin shuwagabanni wajen jinkin sallah daga lokacin ta lokacin da abu zarar gifari ya roto hadisi ya ce ƙala rasulullah Allah tsira da amsa asabata gare shi ya ce kaifa anta idza idza kunta alayka umara yumayituna sala yaya kake yaya za ka kasance ya kai abubuwar idan ka samu kanka ƙarƙashin shugabanni masu kashe sallah sai da ce yi mai tuna sala masu kashe sallah miya na aka shi sallah sai ce yi aka yi na salata an wakta ta masu jinkir sallah daga lokacinta saboda iko da ji da kai sai ya zan jama'a sun su sallah amma sai a rike su ba a sallah sai lokaci ya yi ta ƙultu sai shi sahabi ya ce mata a muruni to ya rasu la ni kake umarta sana shi ƙala sai ce salli salata li wakta ka sallaye sallah bisa lokacinta fa'in adraktaha ma'ahum fa salli in haka samu sallah tare da su gabanin nan to ka ce ka yi bayan taka cikin lokaci fa inna halaka nafila domin kai nafila ta gare ka kenan nan ana gwada wajibcin da'a ga gabanin suna yin sallah bayan lokaci ya hita to kai ga karkashin Ba ka fadare musu kenan sai daga ce can ka shige kai taka in ka yi taka ka to ka ifta sun tasowa sai ka shiga kai tare da su sai ce fa inna halaka nafila wannan nafila su gai haka annabi ce ma Abu Zar al-Ghifari sahabi ne kenan ka ga cewa in ka samu ka tare da waɗannan sarakuna waɗannan shugabanni masu sallah ka gawa za ka yi Ku kuma mai musa wani ku iko gari za ku yi amma dai abin da ya kamata ga mu shine alhamdulillah mu yanzu tare da mu kan mu haɗe ko ba gaskiya ba ga farfesa nan so da yawa sarkin kabi yakan kira su mu bi su a tai a zamna matsala ta addini ko ganin wata ko abin da ya shaye wasu matsaloli na addini sarkin kabi yakan kira su a tai a zamna kuma duk abin da aka cimma ƙarshe wallahi mai martaba ya yarda shi ma mai girma mai arewan gabas kuna gani duk wasu shawarar ta shaye abin da ya shaye addini kiran malamai aka yi a zamna a kai ƙarshen ta alhamdulillah kan mu haɗe yake da shugabannin babu da matsala tsakaninmu da su gaskiya sau ka duk wani limami da hakimi ne su hada kansu don ni saboda in su bai haɗu ba wallahi jama'a akwai matsala Allah ka ba mu ikon gane to saboda ka ‘yan uwa musulmi kada in ɗauki lokaci ƙwarai da gaske ina son in ce akan lokacin sallah kai tsaye lokacin sallah ya kasu kashi biyu kamar da kuka sani akwai muktari akwai kuma mi akwai laluri shi muhtari shi ne lokacin da Allah ka so a yi sallah ciki shi a lokacin da Allah ya so a yi sallah ciki ne shi ya kasa aka ce ne muhtari zaɓaɓɓen lokacin da shari'a ka so mana Allah ka so a yi sallah ciki shi ko daruri lokaci na wanda ke masu lalura jama'a me aka ce ma lalura idan aka ce lalura akwai kwana akwai rashin lahiya akwai wasu abubuwa na masu kama da mantuwa akwai Ki kila kana hannun wasu hukuma kana can tsare da su aka ce malalura amma wai shagon ka mutane sun yi ma yawa ka ce wai masu ciniki sun yi maka yawa baka yi daga zuwa sallah wannan ba lura ta ba jima ko lura ta wannan sunanta bukata bukata ka iya kafin ka samu kuɗi amma lalura kam waɗanda da an ka waɗi kana lahiyar kalau a kira sallah baka amsa ba wallahi akwai matsala shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce ra tashin kiyama yawma yukashafu an saqin ko fayud'auna ila sujudi fala yastati'un rada za a ya kabri ko rada da al'amari zai tsanani sai Allah ya ce duk wani musulmi ya toye duka kowa ya toye sujuda ga Allah Allah ya ce su wasu ba su iya dukawa bayan Allah na kwaye sai kowa ya duka ta goshi kasa amma wasu ga su tsaye ba su duka sai Allah ya ce sun kasance a duniya yadda auna ila sujudi wa hum salimun ana kiran su zuwa sallah suna lahiyar wasu zuwa ladan ya kira sallah kana ji ana hayya ala sala ba zuwa farkon lokaci wannan ba uzuri bane to saboda ƴan uwa musulmi lokacin laluri lokacin da masu lalura to ƴan uwa musulmi ita sallah azhur mina na lokacin azhur abinda malamai suka ce dole tahumu na fiƙi hudu gemin tun daga muktasar har ƙasa abin suka ce a zuhur idza zalat shamsu an an da samai idan rana ta gusa daga tsakiyar sama wanda yake lokacin tsara ta yi zawali din a zuhur ta yi ko kana da agogo ko baka da agogo ko kana cikin gida ko kana waje duk inda kake rana in ta yi zawali to a zuhur ta riga ta yi daɗa yanzu ko kai yi sallah yanzu ko kuma ka bari amma lokaci ya riga ya yi shi wannan zawalin malamin sai inuwa ta hita kaga inuwa ta hita daga daga jikinka ta inuwa komi ta hita daga reshi, mana inuwa ta hita ran ta yi zawalin ke saboda ya gana tsaka inuwa ba ta hita da sahe kana ganin inuwa tana ina tana gabas ko amma rana na ƙara wa sama inuwa kana shigewa cikin jikinka to da rana ta yi tsaka za ga inuwa ta ɓace gaba ɗai ba a ganin inuwa amma da zan rana ta yi zawari sa ga inuwa ta haito da lokacin azur ya riga ya yi a taƙaice ke akwai har sai da yawa masu magana akan wannan amma a taƙaice ke shi ko lokacin la'asar shi ne aka ce lokacin da wato inuwa komi ta yi tsaunai amma aka ce sai an tsaye da zullin zawali kenan ko ta yi tsawonka sai an ɗan ƙara wani abu kaɗan saboda zulun zawa ta hita da laushin da azur ta yi inuwa akwai inuwar ta hito ai inuwar ta hito in bai kuskure ba to lokacin da komi inuwa ta yi tsaunai la'asar ta yi game da wannan inuwa ɗin zawa zawal ɗin lokacin la'asar ta riga ta yi jama'a ina fatan ku yi magana ruwayoyi suka zo na hadisai cewa lokacin rana wato ta yi sanyi kana iya kallon ta ba ta kashe ma ido la'asar ta yi ita ko magariba lokacin ta na yi lokacin da rana ta faɗi an diba iza wajabat ta riga ta riga ta faɗi kowa ya diba ta riga ta faɗi in rana ta riga ta faɗi shi ke nan magariba ta daga ta yi ita kuma isha'i tana yi lokuna shafaƙi ja ya ɓace idan gaba shafaƙo idan shafaƙi ja ya ɓace gaba ɗaya dubu ɗaya a gani babu kowane alamun jaja isha'i ta daga ta yi shi kuma ga shi nan lokaci na yana zuwa har zuwa ɗaya bisa uku daga na farko lokacin shi kuma asuba idan alfijiri na gaske ya keto domin shi alfijiri din guda biyu ne akwai alfajiru a sadiku akwai alfajiru kadib to shi na gasken wanda haske ne zai game sasannin sama gaba ɗai na gabas to shi ake ma alfijir sadiq alfijir na gaske lokacin nan na subahin ta riga ta yi kenan duwan zai yin subahin sai ya kula ya tabbatar da alfijir ya riga ya keto daruri na waɗanda salloli su ne malamai sai magana suka ce ita azul da la'asar lalurinsu guda ne zuwa faɗuwar rana kinan duk wanda ya bagaya ta faɗi in zai yi azul ko la'asar ƙala'i zai sai ya sa niyyar ƙala'i ita kuma magariba da isha aka ce lalurinsu guda shi ko zuwa ketowa alfijir ita kuma asuba lalurinsu zuwa fitowar rana da rana ta hito lokacin ya riga ya wuce saboda duwan zai ta kala'i zai jama'a ina fatan mura tare to yan uwa musulmi ina sai in ci a gurguje saboda lokaci mutumin da zai yin sallah lokaci bai ba me ya matsayin sallah ta yin sallah gabanin lokacin ta yi ina hukuncin wannan sallah yake addinin musulunci to shine malamai suka ce yana wajaba ga kowane musulmi a malamai sun yi magana game da wato yin sallah lokaci bai yi ba dukkanin malamai sun tabbatar da cewa in dai ba uzuri ga mutum ba idan aka ce uzuri ko lalura to wajibi da mutum ya sallah cikin lokacinta idan mutum ya tashi a zuri yanzu ga jama'a akwai ta sau lokacin da bai ba sau don hadasai sun faɗi sun ce sallah cikin lokaci to lokacin bai ba yanzu muna samun matsala la'asar la'afa fiya ga wani ƙarhe uku da rabi wani ya yi la'asar wani fiya ga ƙarhe hudu ya yi la'asar to la'asar lokacin da ƙarawa ya gaba ba mu san yanayin irin nan ba wani sai ga la'asar sai sa kai ƙarhe hudu da minti goma sha uku sannan wani lokacin ka samu isha'i isha'i za a ga wasu masallatai sai su ce su yi ƙarhe bakwai ƙarhe bakwai isha'i ba ta yi ba wasu lokuta kana samun wasu wurare kuma magariba sai ka sun ga duhu ɗaya sai su yi sallah alhali rana ba ta gama watsuwa to ƴan wa musulmi 'yan nan malamai sun tabbatar da cewa idan mutum ya yi sallah lokaci bai ba wallahi jama'a sallah ba sai ba limammai amana ta Allah ya ɗora muku na al'umma duk wanda ka jagoranta sallah hamu ko juma'a to Allah ya tsora mai nauyin al'ummar da a ne shin liman kana iya ɗaukar nauyin al'umma gaban Allah kasa su yi sallar lokaci bai ba kana iya ɗaukar wani nauyin kenan ya kamata Limami ya wayar da kan jama'a ta da lokaci jama'a ku hankali ku bai mai sallar lokaci yayi ladannai da yake lokaci bai kai magana a kansu ladannai su ma hakkin suna su san lokaci shi yasa malamai suka ce na da gaske sharaɗin ladan a sa wanda ya san lokaci ko kuma wanda yana da wanda ya rataye gare ga sanin lokaci sai ya kira ya tambayi sannan eh, lokaci ya sannan shi aiki da shi amma wannan ba ka zama ladan in baka san lokaci ba don za ga wasu mutane suna larantar sallah amma kuma sun tsayawa su binciki mai a haƙiƙanin larantar nan wallahi larantar da gani larafi allah ɗaya sai ya kafin don akwai masu ganin cewa da liman da ladan wasu gima wurin Allah akwai masu ganin ladan yahi wasu na cewa a liman yahi amma wasu suka ce liman yahi su suka yi hujja mai ƙasar suka suka ce shi ya aikin da Allah ya ba annabawa da manzanni duk aikin da manzanni suka ɗauka yahi wanda ba su ba daraja jama'a ko ba haka ba ana samun cikin magabata wanda ke shi shi lalanci kuma shi liman kamar sayyidina ali radiyallahu anhu ko da an ka sare shi yana kiran sallah shi kiran sallah kuma shi bara sallah sau da haɗa aikin gabaki ɗaya guda ji to sau da kallarannai <laughs> mutamanu tsaye <laughs> kun gani profesa ce al-mu'azinu daminu wal imamu mu'tamar to saboda ka wannan hadisin ya gwada cewa larni suna daraja kwaye da gaske to saboda ku kiyaye aikin da Allah ya daura muku ba a sa ladani bai san lokaci ba kuma bai iya dogara ga wasu sulhu su faɗa mishi dan kun ga kira ladanan manzo Allah su biyu ne akwai Bilal akwai abdullahi bin Ummi Maktum shi Bilal shi ke sallar fare shi kuma dan Ummi Maktum makaho ne bai kira sallah sai an ce mai asbata asbata ma'ana subahin tayi subahin tayi sai tashi kira sallah to kaga kenan shi yana dogara ga wanda wanda ya ga ya fito ya faɗa ba in yi faɗa zai ta yi kira sallah kenan ladan yana iya dogara ga wani wanda ya san lokaci shi faɗa mai lokaci ya yi shi amma ba ka zama ɗaya da kaga dama ɗaya ɗaya kala su ka kiran sallah mata da a gida sallah su yi jama'a in sun ka sallah lokaci bai jama'a akwai matsala ko babu da ka muna kira ga lalunai don Allah don Allah su ɗauki wannan matakin to jama'a magana akan dogara ga harakar na'ura ta zamani don gane lokutan sallah malamai na duniya na musulunci sun zamna suka kalli wa'annan na'u'rore da wa'annan abin ga abin a tashoshin suka ce duk wa'anda aka amintattu cikinsu wa'anda aka amince musu ba su sa musulmi su sallah lokaci bai ba ba su iza musulmi su sallah lokaci ya wuce amintattun wurare wa'annan wa'annan abubuwan da a cikin wayoyin mu da kuma kwamfutoci in dai har amintattuna suka ce to babu laihi a dogara gare su saboda ba wani lokacin sallah ɗaya ga akwai abubuwa da yawa da wanda aka dogara gare su ba lokacin sallah ɗaya ba to saboda malamai suka ce in har amintattuna ya za ya gane amincin su shine an gwada muku an ce lokacin azuhur yana yi ƙarhe ɗaya sura minti biyar sai ku to ku diba ku gani shin ɗaya saura minti biyar shiga ta yi zawali tsakanin da Allah in ta yi lokaci ya yi kan ce sai ƙarfe biyu za a zuwa mana in hashi wannan abun ana iya gwadawa a ga iya eh, haka ne da ya kira sallar sai da mutum jima ma abu jima mu gani ana zuwa ana ji ba sai a ga eh lalle haka na rana ta yi zawali ƙarfe ɗaya sura minti biyar shi kenan sannan in an ka ce an la'asar ya yi kiran sallah kana ganin ya kan sai a ce a diba a gani shi inuwa abu ta yi tsawo nan ya dabi zillin ne? magariba ƙarshe shi da minti arba'in sai aka ya kiran sallah ga waya sai a ce a dibo mu lokacin masallacin muna sawa sai a dibo tun ƙarfe uku dare aka zuwa fito albin sai a diba muna haka ba faɗo rana ba da mutane suka zuwa sai je su tsaye sai sun gana ta faɗi sosai sai a diba agogo ana dibawa an ka ga ga lokaci ya riga yayi sai su ce lalle abin nan da abin ya faɗi gaskiya na to amma in aka waye gari aka ga su waɗannan abubuwan sun saba to dole a cikin su cikin su akwai wanda aka ce ma bi muslim ko muslim pro ko al-musalli akwai wasu na musulmi na musulmi akwai da kuma ba na musulmi ba ne to amma ai aka diba an ka ga suna wani ga lokacinmu ba mu dogara gaisu ga baki daya kuma ba mu sakin su don suna da umarni gare mu in mu ga yayi daidai da lokutan mu da mun sunci ya ba mu to wallahi an sai mai aiki da su in ko ba su yi ba to shikenan to saboda 'yan uwa musulmi an gwada mai lokaci yayi na so da abubuwa da yawa wa'anda kamata a ce nayi magana akan su akan lokacin sallah amma da insha Allah ta'ala saboda da'a daga umarnin da aka bani kuma insha Allah ta'ala malami na yanzu a professor duk abin da ya kamata a faɗa wannan bangare insha Allah zai takaita mu da su kuma fitar abin da faɗi daidai Allah ka ba mu lada inda ne hudu kuskure kuma Allah ka yaje mini Allah ka ba mu iko gyarawa assalamu alaikum wa wabarakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma a da aka faɗi ne Allah ya Allah ya da ya muna da ya gabatar da tafiya